komawa kansu a ba su minti biyar an ƙare wannan wato misali da'irar wannan zangon an ƙare sai a shiga wani zango na fata an kiyaye masu sauraro ina fata an kiyaye allah ya mana jagora wasalatu wasalamu ala rasulillah wasu bihanaka allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to alhamdulahi um, yanzu shi mai kula da lokaci timekeeper zai gabatar da kansa kuma dama an riga yi bayanin ka'idar lokaci uzu billahi min rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda aka gabatar da uh, ƙa'idodin wannan zama a minti biyar za a bayar saboda amsa tambayoyi sannan za a ba wa shi malam abdul minti goma sai kuma a dawo kan malamai a ba su minti goma sai kuma a koma kan malam abdul a ba shi minti biyar sai a dawo kan malamai a ba su minti biyar wannan shine lokacin da za a bayar a kan kowace gaba da aka zo ta wannan tattaunawa ah, da farko in za a fara zan buga ƙararrawar so ɗaya idan kuma lokaci ya yi zan buga ta so so kuma idan har aka buga na jan hankali ga mai magana ya saurara kada ya ci gaba da tattaunawa saboda lokacinsa ya ƙare assalamu alaikum sunana sa'id tahir ah, assalamu alaikum maganar da mai kiyaye lokaci ya yi cewa idan aka buga ma ƙararrawa sau biyu din nan wajibi ne ka tsaya na ga wannan magana ta tabbata yanzu za mu koma kan waɗannan malamai da za su gabatar da tambayoyi ga malam jabbar abinda muke fahimta shine tunda ku hudu ne gaba ta farko mutum ɗaya ne zai masa tambaya a wannan gabar tsakaninsa ne da shi kawai babu wani wanda zai sa baki daga cikinku haka ne? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kamar yadda muka je mun haɗa a wannan waje dan ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma neman bahasin wasu sifofi munana da ayyuka waɗanda suke munana da malam abdul jabbar yake su a cikin karatuttukansa da yake gabatarwa yau da kullum abubuwa ne masu ɗimbin yawa kuma abubuwa ne masu munin gaske matukar gaske to tambaya ta kai tsaye shine a cikin karatun ka malam abdul jabbar ka sifata annabi sallallahu alaihi wasallama ko aurensa da na safiya cewa fyaɗe ne ya yi mata har ka faɗi lambar hadisi a cikin sahihi muslim 1,365 da takwas ka ce a wannan gurin fyaɗe ne mata ka ce manzan Allah ya shiga khaibar tsirara abu na uku ka ce manzan Allah ya kashe mace don ya kwanta da mijinta abu na biyu ko abu na hudu ka ce manzan Allah ya sa an kwato masa mace wanda zan nemi danna sauti da danna masa sauti na ɗaya ya kashe mace don ya kwanta da mijinta mun shirya da shi tsararar duniya tana kukan cinya ya yi kaza ya ɗauki wannan abun ku addinin ku haka yake kina shaidar ciki to wannan abu na farko kenan wannan audio na farko kenan waɗanda ya faɗi wannan abuwa kowa ya je da kunnen shi zan nemi danna danna min na biyu

kafiri a mata wani cikin bai ya ta zaune ba ya a cikin wannan bayan musulmi ya roto annan kisa wanda duk ce guda you the hear. wannan abin da muka ji ga tambayoyi na kamar haka ina son malam abdul jabbar ya kama wannan fyaɗe ɗin a cikin sahihi muslim a cikin hadisan da ya ambata sannan abu na biyu a cikin wannan hadisan da ya ambata ya tabbatar mai inda aka ce manzon Allah ya sa an kwato masa mace sannan abu na uku ya tabbatar min cewa ina ne aka ce manzon Allah ya shiga bar tsirara sannan abu na hudu ya tabbatar min cewa ina ne aka ce manzan Allah ya kashe mace don ya kwanta da mijinta a cikin wannan wurare da ya ambata su ne tambayoyi yanzu za mu buƙaci malam abdul jabbar ya gabatar da amsoshi ga waɗannan tambayoyi da aka gabatar gare shi to da na nema minti ɗaya shi ne, ƙaran na kamar da kwamishina ya faɗa an ayyana laifukan da ne wanda a kansu gwamna ya gini su ya kai kotu su aka ɓata sunana da su a gari ina ganin ba adalci ba mu shiga wani abu ban fara ba a fara tambaya ta kan wannan laifukan da aka kai gwamna aka ce na yi aka ce zagin annabi ne kuma yanzu a zo da wasu daban waɗancan sun yi nisa wannan yanzu na jita duk da ina da amsa ta amma ai adalci waɗanda su aka kai kotu in an je kotu yanzu su za a tarar da su aka rufe masallaci na su aka kai wa gwamna ya saurara su ne yanzu anan duk gari su aka ci ya kamata a fara da su sannan a zo kan wasu banda matsala amma a faro da wanda aka ɓatan suna kai sannan a zo kan wasu Wala Abdul tun da ka yadda waɗannan kalmomi ka ambace su kuma malaman nan sun nuna ba su gamsu da irin fassarar da kai ba saboda kada a mai da hannun agogo baya ni ina da imanin cewa waɗancan abubuwan da ka ɗin za su zo a cikin tattaunawa da kai zai ka ba amsa a kansu to shi gaba ɗayan hadisan haibar bisifa amma fyaɗi auren dole kwaye cinya kashe miji mace a dare da auren da auren matarsa washe gari duka anas da kansa ya rusa su babban dalilin na karyata su kenan kuma karyata rusa sun hadisi ne sahihi bisa sharaɗin bukhari da muslim cikin musnad na ahmad bin dan hanbali in aka duba dubu sha biyu da ɗari hudu da tara za a ga anas yana faɗa a wata riwayar hadisi sai bisa sharaɗin bukhari da muslim cewa ishi mijin nan nata da ya ce an kashi da daddare annabi ya auri matarsa da safe bayan kuma an zo gun aurenta da annabi inda yake faɗa wannan duk abubuwa da ya tattuka da warware a kai annabi yake cewa da ita idan kin ga dama in bakki ki koma gun mijinki in kina sha'awarsa in kina son zama da shi in ni kike so ki aure ni wannan ya rushe duk hadisan gaba ɗaya yana musnad dubu sha biyu da ɗari hudu da tara ainihin so nake jiya zami da wannan riwayar duk abubuwan da ya faɗa ya gine su ne a kan ne an kashe mijinta annabi ya duk buhari haka ya ta maimaita muslim haka ya ta maimaita amma ga shi musa malamin su Ahmad dan Hanbali na ce kuma bayan an zo da ita za a yi auren annabi na ce in tana buƙatar mijinta ko gunsa to ya aka yi haka ina ganin eh, malam Abdul Jabbar hadisi ne riwayar muslim aka kawo kuma sannan da fassare-fassaren da kai kan hadisi shi a'a mu mu tsaya a kan hadisi mm, ina zuwa ba na so ni na shiga muhawara da kai shi yasa da shi ba na so mu yi muhawara a ai ni a matsayina na moderator dole ne to shi na kenan ya sare da mintunansa sauran mintunansa kenan shi moderator da aka kawo shi a ciki an ba shi wuka da nama kama alkali ne idan aka naɗa alkali aka rantsar da shi in yana kan kujerar ta alkali duk abin da aka ya dama haka za a sha to a'a muna zuwa alagati malam ka tsaya mu gaya maka wato adalci muke nema an yi maka tambaya kana da minti goma duk abin da kake son ka faɗa minti goma nan ba za a tsaye da kai ba sai ta kai tambayoyin da aka yi maka su ya kamata ka tafi kansu maganar da ake suke cewa a hadisin ka yi amfani da lafazin ka yi amfani da lafazin kaza akwai su akwai inda aka ce su ya kamata ka buka daddage eh gashi ga inda wane ya ce ga kaga an wuce gurin saboda kar mu tsaya mu ta da wurwura mutane ma mu rasa abin da muke ciki eh, eh, don haka akan gurin ka kake ka ci gaba da minti goma yawa kada shi moderator wato gaskiyar magana a ce an ban minti goma an jero matsalolin da kowace ɗaya ta hakikinta akalla a bashi minti ishirin akalla yana bukatar ba da amsa takaitacce da aka ban shin hadisin nan da ya rushe waɗancan akwai ko babu shi kuma aure babu sadaki ka sawa mace sharaɗi wanda ba za ta iya cika shi ba sai dai mika maka kai me sunansa sannan akwai riwaya sahihiya cewa annabi ya yi sadaki yana littafin nan ɓoye ta suka yi kuma sadakin nan ma ku yanga ce ba da ita sunanta a mai sun ya ba da ita sadaki ga na na safiya kuma riwaya ce safiya sannan a cikin muslim din nan riwaya tana nan da buhari take nuna a banu ƙuraiza banu ƙuraiza ta cikin madina aka kama na na safiya ba a haibar ba mil biyar daga masallacin annabi zuwa gun da aka kama ta wani hadisi yana nan tabbatacce a bani ƙureza don haka hatta musulubin anas gumbatin yakin haifar ɗin ya yi amfani da kalmomin da bani ƙureza kai. Shi ne kakkashe matasa da suka ce annabi ya yi su ɗari bakwai ya yi yanka su ya jefo kalma tana buhari musulun sai gyara ta saboda ya gane ta koma madina Shi ne annabi ya yi yanka su ya kakkashe su wannan kisa da aka ce suka ƙirƙira shi ma ba a yi ba a banin ƙuraiza aka ce annabi ya yayyanka duk wanda gashi ya tsira a marasa amma ba a haibar ba kuma yana cikin su buhari ya rawaito shi lafazan yana ambatar kashe mutanen haibar wanda a ƙuraiza aka yi muslim ya gyara daga katal ya mai da shi ketal amma duk riwayoyin duk hanyoyin min katal ahli ahli haibar suka ci da ya gama karkashe banin ƙuraiza afwan lamma lamma faraga min katal ahli haibara kaza kaza ya ci gaba to wannan katul din buhari sai muslim sai gyara mana shi qital sai muna yakin su domin haibar yaƙi akai ba wanda aka she sabar a haibar ko mutum da wanda dai aka kirkira annabi ya yanka matasa ɗari bakwai ba a yaƙi ba a banu ƙuraiza ne a lokacin hambar a handa yaƙin gwalalo shekara ta biyar wanda su suka tattaru suka tabbata duk wancan abu an kirkira ne da ba ta baki uwa uba farkon riwayar da suka kawo wanda ya tsallake Abin abinda anas yake faɗa cewa a haibar ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a nemo mai hadimin da zai masa hidima aka nemo shi a nan ya fara sanin annabi bai san annabi kwata kwata ba sai a tafiya haibar amma ga riwayoyi a muslim a bukhari suna ta maimaituwa tun zuwan annabi nake mar hidima har wafatinsa shekara goma haibar shekara ta bakwai aka yi ta kenan bai je gaban annabi sai shekara ta uku waɗannan riwayoyi suka tattara suka nuna waɗancan kalmomi ana nufin ba ta annabi ne ni kuma abinda nake kore wa ma'aiki waɗannan zantuttuka wanda da kansa ya yi ta karo na na safiyan nan da ya ce annabi ya aure ta ga yadda aka yi mata tilas ya karɓi babu sadaki ya aure ta yana nan a buhari cewa a usfana aka kawo ta kafin haibar da shekara ɗaya saboda yadda aka bada aka tattace zancen kuma wannan rules ba a ban suna duba ba balle in zai da tsatsara tsatsara amsan nan shine sa dole in dinga tafiya to the point direct hadisan bar gaba ɗaya suna ne wa ɗaya da ya inganta da haka wanda zai tauna da ni bara ma tabbatar da hadisan sannan mu zo mu rigima kansu da anan aka faɗa hadisi da ya tabbata to ni gwanna da dalilai barkatai Gaske suke cewa gaba ɗaya anas bai taɓa taka haibar ba ba a yi ta da shi ba kai annabi bai san shi ba ma sai an tabbatar da wannan sannan a zo a yi maganar waɗannan hadisai cewa na keta riwayoyi na musa su to za mu koma kan shi wanda ya gabatar da tambaya ga malam abdul jabbar dr rabi umar sani rijal lemu ya yi tsokaci na minti goma akan amsoshin da malam jabbar ya gabata. bismillah a da farko dai waɗannan tambayoyi su ne abubuwan da aka yi hukuma akan su aka yi kara ba wasu ba ne daban na biyu kuma tambayoyin da na yi wa malam bai amsa ko ɗaya ba a nan mun ji sautin shi yana cabal rawa sahibul asai sani anna zawaja safiya kana saban bi darajatul ula duk mai jin larabci zai bayan cewa ma'anar jimlar shine mafi inganci na biyu wanda yake nufin muslim ya rawaito cewa auren na na khadija fyaɗe ne daraja farko kuma har malam ya ba da namba ya ce namba ta dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar da namba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wannan bayani yake ciki to abinda nake nema a nan malam ya zo ga muslim a gabana da wannan lambar a buɗo hadisin a karanta a ji inda muslim ya rawaito cewa faɗi ne a darajar farko sannan magana shi na cewa korewa yake ai ba za a kore abin da ba ba sai ya tabbata in yanzu ya tabbata imam muslim ya rawaito wannan magana ya faɗa sai ka zo ka kore amma mu yanzu muna ma ja cewa bai faɗa ba in ya faɗa a nuna mana idan an nuna mana sannan magana korewa za ta zo magana cewa manzo Allah ya yi aure ba sadaki wannan kai da kanka ka warware kanka da kanka a nan ka kuma ce ya bata sadaki ka kuma ka zo ka ce mun ce ya yi aure babu sadaki wanda manzon Allah bai wannan aure ba sai da sadaki da ruwayoyi a kafin in wannan cewa duk abin da za ka ban hujja da shi bana buƙatar ka ce a Bukhari ko a wani ga littafi ɗauko buɗe karanta bakin ka fassara shine abin da za yanzu dangane da abin da ya shafi maganar sadaki cewa manzon Allah ya aure nana safiya da sadaki ba wai bai aure ta babu sadaki ba shine mu duba waɗannan littattafan na farko littafin da za mu fara dubawa dangane da wannan mu ɗauki riwayar da shi malam ya faɗa cikin sahihi muslim a dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar malam buɗo mun gurin afuwa shi ne ko da biyar za ga na sa takarda a gurin na sa takarda a gurin gata nan gashi nan in ba shi ba ɗaya hannun nawa ne sifika ba za ta bari bayan daga ɗaga bari a ɗauki gurin amma ga rakamin hadisin ga abin da ya bayar a cikin riwayar hadisin ga abin da ya zo a ƙarshen hadisin yake cewa a mai riwaya yake cewa wa a taƙa ha wa tazawwajaha faƙalar lahu sabitun ya aba hamza ma asdaqaha Maza Allah ya yanta na na safiya ya aure ta sai sabit mai riwayar hadisi ya tambayi anas dan malik Allah ya kara masa yarda yace me ba ta sadaki qala nafsaha karan kanta a taqaha wa tazawwajaha ya yanta ta ya aure ta wannan a cikin muslim riwayar da shi malam ya ce a duba kenan idan mun duba za mu ga wannan banda wannan ya zo a sauran hadisai ya zo a cikin musnad na imamu ahmad wanda gashi a gurina na sai dai ba zan buɗa ba saboda akwai abin da nake so in tafi akai saboda da lokaci na sannan wannan abin da manzo Allah ya sayyana na Ali ya yi shi shi ma ya tabbata a cikin littafin musannaf na Ibn Abi Shayba gashi nan musannaf a waje na dan duba musannaf na Ibn Abi Shayba ba shi bane na zaka duba ya zo a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba abin da yake gwada maka sahabban manzon Allah sun fahimci fikihun da ke cikin wannan aiki na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka su ma sun aikata wannan aiki juz'i na uku shabi na 461 a hadisi ko kuma asar na ɗaya a 16143 abinda ya zo a ciki ya kawo bayan ya faɗi isnadi sai yake cewa an Ja'far Ja'far Ja'far Sadiq kenan daga baban shi kala taka aliyun umma waladihi wajen ala itqaha maharaha sayyidina ali ya yanta baiwarsa umma waladihi sannan ya sanya yancin ya zama shine sadakinta wannan ya nuna mana manzon Allah ya bada sadaki to don haka magana cewa bai bada sadaki ba bata ba ba ba ba ba gaskiya bane in dawo kan tambayoyina in sake maimaita malam malam ka ce imam muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faɗe wa na Khadija a na Safiya ka faɗi namba ka buɗe namba ka karanta ka tabbatar mun da wannan abu na biyu ka ce manzon Allah ya sa an kwato masa mace buɗe lambar ka karanta ka tabbatar min da wannan abu na uku ka ce manzo Allah ya shiga Khaibar tsirara buɗe lambar hadisin ka karanta ka tabbatar min da wannan na hudu ka ce ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta buɗe littafin ka karanta wannan hadisi ka tabbatar da waɗannan abubuwa guda hudu in sun tabbata sai magana korewa ta zo in su tabbata ba sai mu gane ba su tabbata ba wannan shine kurin tambayoyi na wallahu a'lam wannan mas'aloli yadda ya zubo su na na haɗe su duka duba bukhari dubu uku da tamanin da biyar anas bin malik na magana kan nana safiya bin tuhuyai haddasani yahya ibn abi ishaq an anas ibn malik radiyallahu ta'ala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min usfan ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلتي وقد أردف صفية بنت حيي فأسرت ناقته فسرئا جميعا waccan duk hikayar da ya faɗa ta musulun tana magana a haibar annabi ya ganta a nan aka kama ta a nan aka yi wannan waƙi'o'i anas da kansa gashi nan a musulun a buhari yana faɗa kafin haibar da shekara ɗaya ma tana gidan annabi sau da haka yanzu akwai buƙatar tabbatar da hadisin kafin mu zo wannan tafasilu hadisi ne na ƙarya rusasshe sai an fara haɗa sannan mu shiga ciki wannan tambaya ɗaya ce to lokaci da nake da shi eh to abin da yake faɗa ya ce wannan maganganu su suka kai gwamna ba su suka kai gwamna ba ga sunan a hannuna inda ya amfani da miyagun lafuza ya jingina ga janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali mu'amala ta banza da aka nasauta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba ma guji a cikin iyalinsa bayi da tsarin hatta kwanciya kamar yadda bunsu yake a garke haka ma'aiki bayi da tsarin haƙƙin cewa bai da haƙƙin adal wannan ita aka kai wa gwamna ita ce ta farko ita ya kamata a fara da ita ita ta ɓatan suna a gari ita ta rufin masallaci ita ta kai ni kotu kuma magana dillahi ɗaya ne me yasa za a sauya ta abu ɗaya ne da wannan ake so sai a datso wannan sai ta zama ta farko amma ya kamata mu ban bayan ban kibin mu je kan waccan amma abin da nake so mu biyo ta inda muka hau wannan hadisi me yasa ne wannan kalmomi da wanda ya mun kage ce ni na faɗa jama'a wallahi alazim kishin annabi da kaunarsa suka sani nake wannan wallahi alazim abinda bukhari ya faɗa ya fi ba ma guje ba zai ba wallahi sai an bashi hakuri inda abinda malaman nan suka shirya su gayan su fari mu tambaye ni a ina buhari ya ce annabi yana mu'amala kamar ba ma guji da matansa ta fi waccan muni kuma ita ka kai gwamna kuma ita ce ta farko da sai in ce masa duba dubu biyar da ɗari ɗaya da sittin da uku abin yake ciki cewa anas ya faɗa sadda na na zainab binta jashi radiyallahu ta'ala ana ta tare tare da manzon allah annabi ya sallamu kowa riwayoyi masu karo da juna amma dai mafi hadari faraja wadda dakhala baita wa arhas sitra wa inni lafil hujra ta annabi ya sallamu kowa ya shiga daki da matarsa ni kuma tare da shi da ita ya rufe kofa mu uku ko ba ma guje baya wannan tana buhari ita ya kamata a fara ɗaukowa ita aka kai gwamna bai dace yanzu a tafi wata wadda ba ta kai ta ba waye a cikin mu ko ba ma guji ya yadda ya kwanta da iyalinsa a gaban wani a tarifin da yau kansa shekararsa sha biyar yana farkon tashin balagas wanda wannan hadisi na so a ce min ko babu a bukhari ko ba haka yake ba a malaman da ake faɗa sharhi 25 na zo da shi me suka ce kai kishin annabi suka ko kishin anas kuma me ma'anar wannan maganar ya sallamu kowa ni da shi muka rufe kofa baya ga nan in zo in faɗi dalili na bayan in karin ƙur'ani ga wannan innaka la ala khuluqin azim tana musata sannan wani abin ban sha'awa da mamaki maganan nan gaba ɗaya ba aita ba kuma ina kalubalantar malamai su ƙare ni hatta isnadin Dr. Rabiu Rijal Lemu da farko dai wannan abin da kunna da farko dai wannan abin da malam ya kunna bangare kan kunna na abin da aka yi wannan wanda muke tattauna tana ciki kuma ina ma albishir wannan ma da ka faɗa din za ta zo da aka kwantar da hankalinka insha Allah abu na biyu har yanzu baka amsa min tambayoyi na ba tambaya ta nan ba fa ka bayar alaga ta malam dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyar rawa sahibul asahi sani cewa fyaɗe manzon Allah ya wannan matar wannan shine tambaya ta duk wani abin da za mu tafi wancan gefe ba shine abin da muke tattauna ba abin da muke tattaunawa ni abin da nake inkari shine cewa wannan abin da kace fyaɗe manzon Allah ya wana na Khadija baya cikin littafin hadisi balantana a kuri in yana ciki buɗo ka nuna min ka karanta min gurin ka fassara ka nuna min shine tambaya ta kwace manzon Allah nuna min inda ya kwacen ka buɗo ka karanta ka nuna min shine tambaya ta cewa manzon Allah ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta a khaibar ɗauko nuna min karanta gurin ya shiga tsirara wannan su ne tambayoyi na kuma kowa ya ji sautin ka ka faɗi waɗannan abubuwa tunda ka faɗa ka ce korewa kake toni ni ban ma yadda akwai su ba ka nuna mun su sannan a zo magana korewa wannan shine abin da muke tattauna magana cewa manzo Allah ya kwanta da iyali a gaban wani a hadisin da karanta yanzu ma babu ita ba shi ne topic ɗin ba amma amsa na baka shi ma a yanzu da karanta ma babu wannan lafazin kuma an ce manzon Allah ya saki labule wa ana fil hujra ko wani abu makamanci amma ba inda aka ce ya kwanta gaban iyali amma mu dawo topic din mu akana makallahu tambayoyi na guda hudu ne fyaɗe manzo Allah ya wana na Khadija muslim ya rawaito nana Safiya muslim ya rawaito ga nan ba ka ba mu buɗe nan ba ka karanta na biyu manzo Allah ya san kwato masa mace buɗe nan ba ka karanta manzo Allah ya shiga Khaibar tsirara buɗe ya karanta ya kashe mace don ya kwanta da mijinta waɗannan su ne tambayoyi na su nake tambayar ka akai a matsayina na abokin tattaunawarka injiniya a sauran mintuna na a sake kunna shi kilim na biyu inda ya ce barrawa sahibul asahi sani don kowa ya ji abin da ya faɗa kuma tambaya ta akai don mu tabbatar musulun ɗin ya rawaito ko bai rawaito ba don sai ya rawaito

iya wannan su ne tambayoyina kuma alhamdulillah a duk kai wadda aka yi a duk kai wadda aka yi a yanzu ana mintin karshe ne nawa a kai wadda aka yi malam bai an san tambaya ko ɗaya ba a cikin abin da na tambaye shi wallahu alam jama'a assalamu alaikum mun riga mun karanto ka'idodin da za a gudanar da tattaunawa a kansu ƙa'ida ta farko za a ba masu tambaya minti biyar su tambaya an yi haka za a ba malam abdul jabbar minti goma ya ba da amsa ya ɗauki 'yan mintuna ya ce ya ba da amsa ko ba haka ba bai cike minti gomansa ba aka koma ya sarye da wannan sauran mintunan a karan kansa ko ba haka ba domin babu ka'ida ta cewa in mutum ya sarayar yadda mintunan da suka rage gare shi za a biya masa babu wannan to sannan na biyu mun koma kansu an ba su minti goma su sun ba da amsa aka dawo aka ba shi minti biyar na ƙarshe ya yi ɗauraya aka kuma komawa ta kansu aka ba su minti biyar na ƙarshe su yi ɗauraya an gama wannan zama amma abin da ke bayyana shine duk ƙoƙari da shi malam jabbar ya yi na kawo bayanai da ya bisa fahimtarsa kamar yadda yake cewa yana kare wato martabar manzon allah sallam wa'annan tambayoyi guda hudu da malam rabi umar rijiyar lemo ya yi masa a kan wannan ruwaya ta sahihin muslim duk mai sauraro yana ji ba ni da nake shugabantar taron nan ne kawai nake ji ba bai ba da amsa a kansu ba waɗannan dai tambayoyin za mu je gaba ta biyu gaba ta biyu tambaya ta biyu waye zai yi to ka bayyana sunanka da kuma tambayar da za ka gabatar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Kabir Bashir Abdulhamid Abu Rumaisa. Tambaya ta biyu da nake mika ta zuwa ga mala Abdul Jabbar shine akwai hadisi da kakaranto a cikin Bukhari da kuma na Imam Muslim inda ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo tana yin kwarkwasa a gabansa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce da shi ina sha'awarka. sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam